Assalamu alaikum masu kallon da masu mu barkanmu da sake saduwa a cikin wannan tashar tamu ta Habib 24. Kamar yadda kuka sani ni ne nake gabatar da shirin nan sunana Habib. Kuma yau da rasan namu zai mai da hankali ne akan zikirin da ake yi yayin sa kaya. Shin matsayinka na musulmi in za ka sa kaya kana yin addu'a ko kuma ɗauka kake kasa? To musulunci ya koyar da ana yin addu'a in za a sa kaya. ka biyo mu a wannan bidiyon za ka ji wace irin addu'a ce ake yi bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil khari kamar yadda muka yi alƙawari yau bidiyon namu zai mai da hankali ne akan addu'ar da ake yi a yayin sa kaya addu'ar ita ce Alhamdulillahillazi kasani haza saub Alhamdulillahillazi kasani haza saub warzuqnihi min gairi haulin minni wala uwa warzuqnihi min gairi haulin minni wala uwa ga addu'an nan muna rubuta ta da karatun da rubutun larabci sannan kuma muna rubuta ta da rubutun hausar boko za ka iya karantawa insha Allah wannan addu'ar ita ce abin da ka faɗi cikin addu'an nan fassarar shi shine dukkan yabo ya tabbata ga Allah wanda ya tufatar da ni wannan tufa kuma ya azurta ni da ita ba tare da wata dabara daga gare ni ba ko wani ƙarfi wannan ita ce addu'ar sa sababbin tufafi ɗan uwa ko ‘yar uwa idan za ki sa kaya insha Allah in kika wannan addu'ar za ki cire su lafiya a yayin yadda kika sa su lafiya shi musulunci daɗi gare shi ya koyar da mu dukkan wani abu da zamu kuma kowanne abu akwai addu'ar da ake wannan in aka kiyaye za a zauna lafiya insha Allah bara in maimaita addu'ar alhamdulillahi ka sani haza sau warzuqnihi minni gairi haulin minni gairi haulin wala quwwa alhamdulillahi ka sani hatta a tau haza sau warzuqnihi minni gairi haulin wala uwa wannan ita ce addu'a insha Allah shi a kiyaye a ci gaba da bibiyan mu a wannan a wannan gidan namu na Habib 24 mun gode Allah ya bar zumunci Allah ya ƙara ɗaukaka musulunci da musulmai ya ƙasƙantar da kafirji da kafirai alhamdulillah muna godiya da bibiyar gidan nan namu da kuke yi Allah ba zumunci sosai ku ci gaba da yi mana subscribing tare da danna ƙararrawar sanawa ta yadda da zarar masa kisa abin shiri zai isa gare ku mun gode sosai